Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 4 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. ma'aikatar tsaron amurka ta ce ta hango wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na china yana shawagi a sararin saman yankin latin america kwanaki biyu bayan da aka gano wani irin sa a sararin samaniyar amurka ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce a hukumance rasha ta hada da yankunan ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin rasha 'yan majalisar dokokin kasar peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na kara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023. To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa amincewar 'yan takarar zaben Najeriya da yarjejeniyar babban kwamitin zaman lafiya na ƙasa ko mai kwamitin zai shiga da yi yanzu? A lokacin da suna tafiya a kauyuka a karaman hukumomi su nemi zaben mutane wani irin maganganu suke yi suna zagin juna ko babu haka kuma za a ji cewa yayin da ake ci gaba da cece ci kan daura alhakin lalata tarbiyyar matasa kan kafofin sadarwa za mu ji ta bakin masana yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya da bane ba za ka haɗa bahaushe da ta tashi a lagos ba ka haɗa ta da wacce tashi a kano ko kuma wacce tashi a jos ka haɗa ta da yan kano to amma kamar yadda ni dai a tunani na abu ne da sun saba yi idan sun fito sun eh, yi a media ba matsala ba ne haka kuma za a ji cewa faɗan kabilanci ya ƙi ya ciki cinyewa a wani yanki na ƙasar ghana sai kuma shirin adawo lafiya na babaya ku makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kuke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa wani jirgin balambalan balan na leƙen asiri na china yana shawagi saman yankin latin america kwanaki biyu bayan da aka gano wani balambalan balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar amurka sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat reda ya faɗa wata sanarwa ga kafafen yada labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balambalan a latin amurka ya ce a yanzu muna iya gani wani balan ne na leƙen asiri na china tun da farko a jiya juma'a reda ya faɗa wa manema labarai a pentagon cewa an tura balambalan balan ɗin da ke shawagi a saman amurka ne domin leƙen asiri wanda ya saba wa dokar sararin samaniyar amurka da ta ƙasa da ƙasa da kuwa da dagewar da ƙasar ta china ta yi kan cewa an kera shi ne domin binciken yanayi ya ce ba zai je ga hakikanin bayani ba amma jami'an tsaron amurka sun san cewa balambalan ne na leƙen asiri kuma sun isar da sakon rashin jin daɗin su ga jami'an ƙasar china a matakai da dama rasha a hukumance ta hada da yankunan ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin rasha a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a yau asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan donetsk da luhansk da kuma yankunan zaporishiya da kherson a ƙarƙashin wata rundunar komanda mai anini uku da ke da mazauni a rostov don rahoton ya ce sai dai kuma da wuya wannan yunkurin ya yi wani tasiri nan take a cikin mamayar da rasha ta yi wa ukraine Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a jiya juma'a sun cimma matsaya kan ƙayyade farashin tataccen mai da rasha ke fitarwa sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta faɗa wata sanarwa cewa yarjejeniyar ta biyo ne bayan farashin ɗanyen man da rashar ke fitarwa da aka ƙayyade a watan disamba wanda kuma ya taimaka wajen inganta manufofin takaita babbar hanyar samun kudaden shiga ta rasha da take samar da kudade ga yakin ta da ukraine da ya saba ka'ida faforoma francis ya nemi jajantawa jama'ar kasar sudan ta kudu da suka dade suna shan ukuba a yayin da ya soma cikakkiyar ranar farko ta ziyararsa a kasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice ta hanyar karfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa su hidima bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani fafaroma ya taɓa kaiwa a jiya juma'a francis zai kwashe tsawon ranar yau asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a kana da kuma 'yan kasar sudan ta kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da kuma sauran tashe-tashe hankula suka tilasta musu barin gidajensu francis musamman yana mai da hankali kan bukatun matan sudan ta kudu waɗanda rabin su aka yi musu aure kafin su kai shekaru goma sha takwas waɗanda kuma ke fuskantar barazanar musgunawa da azabtarwa kada kuma suke fuskantar mutuwa a lokacin haihuwa mafi yawa a duniya bari mu tambayi kan mu manufar kasancewa shugabannin addini a cikin kasar da yaƙi da tsana da tashin hankali da kuma fatara suka ɗaiɗaita in ji francis a majami'ar st teresa da ke juba babban birnin ƙasar. To nan ba da jimawa Murtala zai kama na karshen labaran duniyar. Kafin nan yayin da ake cigaba da tunkara babban zaben Najeriya. Babban kwamitin ƙasa na tabbatar da zaman lafiya ya ƙara ta ƙudurinsa na ganin cewa zaben ya kana cikin lumana a faɗin ƙasar baki ɗaya. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin ke ci gaba da jagorantar shirya yarjejeniyar zaman lafiya da mutunta juna a tsakanin 'yan takarar gwamnoni a wasu daga cikin jihohin ƙasar. bayan da 'yan takarar gwamnan jihar kano suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a baya-bayan nan wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna da rabaran faza a ta barkindo wanda ya wakilci shugaban kwamitin tsohon shugaban kasa janar abdulsalami abubakar shi general salam da membobin peace committee aikinsu shine su tabbatar musamman a lokacin zabe da kuriya kuri'ar nan kamun a yi ta lokacin da aka yi ta bayan an gama wai salama kasa ta sami salama saka hannun nan shine yanzu za mu bi hankali da hankali mu ji a lokacin da suna tafiya a kauyuka a karaman hukumomi su nemi zaben mutane wani irin maganganu suke yi suna zagin juna ko babu da sauransu idan mun ga waɗannan abubuwa suke faruwa mun ka kuma wannan zai kama wani tsabani a lokacin zabe dole a kira hankalinsu za mu ci gaba muna bincike muna kallon su muna sa kunuwa da ido a kasa mu ga yaya ko za su yi biyayya ga abin da yau suka sa hannu a kai ba mutanen da suna neman zaman gwamnan kano su kai suka sa hannu ba akwai yan inec su sun sa hannu shi dan doka wato police commissioner shi ma sa hannu wannan ya nuna cewa in har akwai abin da ya fi karfin mu sun karya dokan da ta fi karfin mu dokan ba wanda kai suka sa hannu a kai ba akwai dokar kasa akwai dokar inec so za mu ɗauki su da abubuwan da suka aikata mu mika ma 'yan sanda ko mu mika ma inec domin su ne suna da hukumar da kuma 'yanci su yi wani abu a kai mana kamar kana cewa waɗannan ƙa'idodi da kuka shimfiɗa da suka sanya hannu kun tattaro su ne daga dokokin hukumar inec da dokokin hukumar 'yan sanda mu ba mu da dokan kanmu dokokin kasa ne daga ciki muka ɗauko amma mu kuwa muna da hali kuma muna da daraja muna da alfarma wanda za mu mu kira waɗannan mutane zo su zauna su hannu a kai kasan a kasar mu a najeriya ba dokar yan polis ko kuma aine kaɗe ba wata rana za ka yi kira manya manyan addini manyan masu sarauta su ne kuwa za a iya a kira su su zo su yi taimako wato ana kira alternative dispute resolution banda hukuma kuma akwai waɗanda zai za su hannu su ba da shawara domin mu sami salama to mu kuwa a bangaren nan muke aiki idan akwai abin da ya fi karfin mu dole ne mu dauki waɗannan abubuwa mu ba hukuma wanda aini kasa ta ba ta yanci su su yi ma waɗannan abu abin da ya kamata akwai wasu a jihohi da kuka yi irin waɗannan ko kuma a Kano ne kawai aka yi ba na shugaban kasa yanzu haka muna da jihohi goma sha biyar Kano na cikin ɗayanta mun yi a Edo mun yi a Oshun mun yi a Ekiti so muna da jihohi goma sha biyar. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tattaunawar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Masu shari'a jiya Juma'a sun wanke Elon Musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'ar da ake tuhumar zamba bisa sakonninsa na Twitter a shekara ta da da ke kirarin karya na cewa ya tanadi kudade domin sai hannayen jarin kamfanin kera motoci masu amfani da lantarki na tesla sakonnin na twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na tesla yayin da su kuma masu hannayen jarin suka gurfanar da musk a gaban kotu suna cewa hamshakin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murkushe masu saka jari da ke kalubalantar kamfanin alkalan sun shafe kusan sawoyi biyu suna tattaunawa kafin komawa zauren zaman kotu na san francisco inda baki ɗayansu suka yi ittifaƙin cewa ba wanda ya yi wata halayya ta damfara ta hanyar saƙonnin na twitter kuma abin da ya biyo bayan su musk ya wallafa sako a shafin twitter yana bayyana farin cikinsa akan hukuncin tare da wa alkalan kan hikimarsu ta gano cewa bai aikata laifi ba akan hada-hadar ta kamfanin na tesla kan hikimar su ta gano cewa bai aikata laifi ba akan hada-hadar ta kamfanin na tesla 'yan majalisar dokokin kasar peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023 masu zanga-zanga a kasar sun buƙaci gudanar da sababbin zaɓuka to amma majalisar dokoki ta ƙi yarda da hakan a jiya juma'a wani kwamitin majalisar dokoki ya yi watsi da ƙudurin dokar sabon zaɓen da shugaba dina bolote ya gabatar tun kafin a gudanar da muhawara a kan kudurin kasar ta peru ta kasance a cikin rikici tun a farkon watan disamba sa'ad da aka kama shugaban kasar na wannan lokacin pedro castillo bayan yunkurin rusa majalisar dokoki da gudanar da mulki bisa dokar da kiri boluarte shine mataimakin shugaban kasa na castillo a lokacin an kashe gwamman mutane a zanga-zangar da aka yi a kowace rana da ta mamaye daukacin kasar tun sa'ad da aka kama castillo to sai dai kuma 'yan majalisar dokokin sun maido da lokacin gudanar da zaben da a da aka sha ta yi a shekara ta 2026 zuwa watan afrilun shekara ta 2024 Murtala Faruk Sanyin na ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Kafin mu koma Najeriya za mu leƙa ƙasar Ghana, inda aka samu ɓullar faɗan ƙabilanci a yankin Baku da ke arewa maso gabashin ƙasar Ghana, lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan fararen hula. Wakiliyar Hawawa Abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani. Faɗan kabilanci da yake ci yake cinyewa a garin Boko da ke arewa maso gabashin kasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma. Mutanen garin Boko suna zargin sojoji da suka tafi raba faɗan kabilanci a garin da kisan 'yan farar hula wanda saboda kasancewarsu musulmai tuni aka ba da gawawakin su domin binne su kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Iyalan waɗanda suka mutu sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da adalci saboda an kashe musu iyalai ba bisa ka'ida ba. Ɗaya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce, mutanen da aka tura garin Boko domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Boko. Su ne mutanen da suke kashe al'ummar mu. Sun kashe muna mutane takwas waɗanda suke bakin aikin su. An harbi wata mata a kafaɗa. Yayin da muke magana a yanzu an ce mini suna kasuwa suna korar mata 'yan kasuwa. Ba san aikin soja a kasuwa ba. Muna son sanin wanda ya bada izini a harbe mu. Kashin da ya shafi dukkanin bangarori biyu da ke faɗa kuma dukkaninmu mu mun shigar da kara. Don haka mu 'yan kabilar kusa sa muna neman a yi muna adalci cikin gaggawa. A a bangaren sojojin ghana sun musanta zargin kisan farar hula goma sun bayyana a wata wasika da suka fitar cewa mutum shida da suka kashe dukkaninsu na dauke da mukamai ministan yankin kuma stephanie yakubu ya ce Wannan yakin bako da yake ci yake cinyewa. Muna iya kokarin mu don ganin an zamna lafiya a garin. Muna tare da ministan cikin gida, ministan tsaro, shugaban soja, shugaban 'yan sandan Ghana da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro domin mu tattauna kan yadda za a kawo zaman lafiya a garin Boko. Akwai mamaki yadda lamarin ke kara ta'azzara kuma muna ganin akwai manyan laifuka a ciki da siyasa waɗanda suke da tasu manufar da ba sa so a kawo ƙarshen yakin. Zan ɗau wannan damar yin kira da a zamna lafiya a garin Boko saboda garin Boko yana murkushewa. Ministan yankin Boko ya kara da cewa. Tattaunawar mu shine mu gana da bangarori biyu ta yadda za mu kawo ƙarshen yakin Boko. Babban abin tashin hankali shine yadda kungiyar jihadi ke dab wajen iyakan gana wadda akwai yiwuwar sun kusa shigowa gana ta garin Boko. Sannan ga halin da bakon ke ciki. Tuni dai muka yi kokarin jin ta bakin rundunar soja bayan fitar da wasikar musanta kisar farar hula goma da kuma jami'an 'yan sanda amma abin Karim ya ci tira. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muyar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim. To daga Ghana sai mu koma Najeriya. La'akari da irin rawar da kafofin sada zumunta na yanar gizo ke taka a rayuwar al'umma ta yau da kullum. Ƙwararru na ganin lokaci ya ɗauki kwarin mataki wajen magance matsalolin da ka kunno kai sakamakon sakacin wasu daga cikin fitattu a kafofin sada zumunta musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. duba da ire-iren abubuwan da suke wallafa a kafofin da ke yin tasiri wajen gyara ko ba tarbiyyar al'umma wakilin shamsi hamza ibrahim na ɗauke da wannan rahoton Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke tasiri a rayuwar ɗan adam shine amfani da kafafen sada zumunta inda miliyoyin al'ummar duniya ke mu'amala da su. To sai dai wasu kan shiga ne don su sada zumunci wasu kuma don su yi suna ko neman kuɗi. A yankin arewacin Najeriya yadda wasu da suka yi fice ta hanyar samun mabiya masu ɗimbin yawa a kafofin sada zumuntan ke amfani da su abin damuwa da takaici ne matuƙa musamman yadda suke zubar da ƙimar addini da al'ada. Ƙwararru a fannin fasaha na ganin bin doka da kuma amfani da kafofin sada zumunta yadda ya kamata abu ne mai matukar wahala kamar yadda Yusuf A Yusuf ya ce da za a yi ayyukan Allah ba wani abu na lalata tarbiyya to ba lalle ne fitattun nan su samu magoya bayan da suka tara ba balle har su samu kuɗin shiga mutanenmu da suka zo suka fara yin wannan sabon tsari na kafafen sada zumunta da ya fito mutane da yawa sun fara amfani da su kuma su da yawa sun sha wahala ganin yadda za su yi amfani da shi su samu sanuwa kuma su yi amfani da shi su samu kuɗi hanyoyin samun kuɗi da yawa za su buɗe maka saboda ka samu attention ɗin mutane da mabiya kafin ka kai wannan gacin za ka sha wahala kuma za ka ɗauki lokaci. To sai ya kasance mutane suka gano wata hanya wanda take mara kyau ce amma kuma shortcut ce. Yanzu nan kawai a cikin watanni kawai sai ki ga mace ta yi suna kawai ta zama tana da mabiya miliyoyi sai ki ga tana da jama'a an ba da hankalinta abin da yasa shine suna amfani da weaknesses ɗan adam ne. To wannan abu shine mata da yawa suke amfani da shi sai ki ga suna shigar banza suna kalamai na banza da na batsa da abubuwa sai ki ga mutane kawai nan da nan mutane sun mai da hankali kansu kuma abin mamaki shine ne inda wani ne zai je nasiha ya wa'azi ga bara a bashi wannan attention din ba mata da yawa sai suka dauki abin har ma ya zama ruwan dare kawai yau mace ta fara yin social media amma wata ɗaya sati biyu ga ta yi popular to don jin ta bakin su kansu fitattun muka tuntubi Dr. Na'ima Idris wata matashiya da ta yi fice a kafofin sada zumunta ta kuma shaida cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya da ne ba za ka haɗa bahaushe da ta tashi a Lagos ba ka haɗa ta da wacce tashi a Kano ko kuma wacce tashi a Jos ka haɗa ta da 'yan Kano to amma kamar yadda ni dai a tunani na akwai wanda zaki gani wasu tun daga gidajensu kuma abu ne da sun saba yi su dan sun fito sun eh, yi a midiya ba matsala ba ne amma kamar in ka san in kai wani abu zai fito midiya sannan kuma iyayenka su gani zaka ji shakkan yin hakan su duk wanda ni a tunani wasu zaki ga sun fito suna yin wasu abubuwan wasu kamar ba su da mafaɗi ne wasu kuma iyayen bayan da suka iya da su wasu kuma iyayen is normal su a wajensu ba matsala ba ne haka al'adansu ko in ce tarbiyyar gidansu take to sai dai a ce dai to Allah dai kawo su sauki mm, To sai dai ana ganin iyaye za su taka rawan gani wajen kiyaye tarbiyyar 'ya'yansu kamar yadda hajjiya Asma'u Umar mai riga ke cewa. Gaskiya iyaye za su sa ido su sa ido akan yaransu duk da yaran suka wasu sukan yi ba ma sanin iyayensu ba a cikin ɗaki musamman yara mata za su shige kiga wata tana maganar ma ƙasa ƙasa ta san cewa iyayenta ma ba su san tana abin da take yi ba to gaskiya ya kamata a sa ma yara ido a kuma nuna musu tsoron Allah ta inda suke idan suka yi abin da ba kyau za su watsa ma duniya za su zubar da mutuncin gidansu ne za su zubar da mutuncin kansu ne za su zubar da martaban mu na arewa ne kafar sada zumunta dai makaranta ce ta zaman kanta domin ko ba komai sanin ne mutane ke bibiyar fitattu don su kwaikwayi yadda suke tafiyar da al'amuransu na yau da kullum to sai dai yadda hakan ke tasiri a rayuwar mutane abin dubawa ne Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin v.o.a Hausa.com. domin samun labarai da ɗumɗumin su. To yanzu anan Washington DC a goma na cewa karfe goma da kusan minti goma sha tara na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasashiyar jihar Ogun, Ahmed Umar Yardu akan yadda hukumar Road Safety take gudanar da ayyukanta na kiyaye hatsarra a Najeriya. ga kuma tattaunawarsu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal. Tuki abu da ke bukatar tutar hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din eh, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin koko daga ina no koko so many things dai su eh ko ka jona bana gingiri eh karkata haka da sauran su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu rashin lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa a tc eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin ruwa safety su ga cewa watakila ma wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwan rosafti kaga duk wannan Allah ka sauki wannan ko da karfe na wanda ya abu ya faru ana kira mu rosafti zo su dauke mutum a je a adana shi shi lasisin tukin mota da na maza da na mata duka ɗaya ne da na maza da na mata duka ɗaya ne da lasisin tukin babbar mota da na karamar mota shi ma ɗaya ne a wajen materials ne su that is kayan aikin su duka ɗaya ne amma category irin kamar eh, so zai iya cewa girman su girman takarda kamar a ce eh, mutum ya je je makaranta misali ya yi digiri san digiri yana zuwa class by class hmm. akwai first class akwai second class second class amma kashi kashi ne akwai third class akwai pass ma da sauransu amma haka in za a bada shi duk duk kwalin certificate din ai duk quality guda ne eh duk digiri ne kuma duk quality guda ne hmm. to to kai kuma duk shi eh, VC ne ko ai na kuma shi ne duk kuma irin haka ne hmm. amma an san da cewa eh wannan first class ne idan aka nuna su wannan a ce misali second class ne ko third class ne ga duk an san nan shine bambanci eh. eh to su kaga kamar shine wannan bambancin su masu hawan babur su ma suna da lasisi suna da lasisi su ne class A su ne na farko ma suna da lasisi a jihohin najeriya misali akwai makarantun koyon kananan motoci su ma manyan motoci akwai makarantun su na koyon su a jihohin najeriya akwai makarantun nan su sai dai ba su yi wa kamar na ƙananan motoci da ke su ƙananan motocin kaga sun fiwa amma kuma akwai manya-manyan operators hmm. eh, wanda suke su suna da nasu manyan motoci tiriloli ko tankoki hamsin dari wasu dubbai ma to kaga irin waɗannan su suke ɗaukar direbobi su mu zo mu su kira mu mu zo mu taimaka musu wajen recruitment dauka eh, ma'aikata direbobi da sauransu so suna mun taimaka musu sun establishing nasu driving school suna driving school din su ke koya ma eh, drivers su direbobi in sun da su sun tabbatar eh wanda sun iya mota su yi passing mana eh, certificate din su a je da sauransu a yi processing a yi musu lasin so kaga irin wannan kamfanonin manyan kamfanonin akwai kamfanin da na sani wanda ya yi celebrating recently shekara uku motar su ko ɗaya bata yi hatsari ba cikin shekaru uku ko so ɗaya kuma suna da motoci sun fi dubu biyu a hanyar nan suna zuwa kowane sashi na ƙasar nan to wannan ya faru ne a sakamakon wato horon da aka ba direbobin kenan sakamakon horon da aka ba direbobi kuma based on wannan jadawalin da hukumar ƙasa ta tsara ta ba su shi suke amfani da shi idan aka kama motar yana tukin mota babu lasin menene sa a bisa doka idan aka kama mutum yana tuka mota bai da lasin na farko impounding motar nan za a yi karbe ta yi eh, ba za a bashi ya ci gaba da tuka motar nan ba sannan za a yi mashi tara wadda ba za ta kasa naira dubu goma ba sannan ba za a saka motar nan ba sai ya ji ya processing driver license na ya same shi sannan a bashi motar nan ko kuma ya zo da wani direba wanda yake fully qualified ya cancanta yana da lasin mun dura mun ga eh wannan lasin din na kwarai ne genuine to sai shi a saka motar amma da sharadi cewa wannan mutum kada ya sake jan motar nan ba ta da lasin din shi ya fito ba bincike ya nuna cewa ba a ba mutanen da suka cancanta lasisin tukin mota me zaka ce a game da haka to ban gane mutane wanda ba su cancanta ba misali kaman wasu na bin ta bayan gida sai amfani da kuɗi sai a ba su lasisi don su tuka mota to ina mai tabbatar maka uh, hassan umaru tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is is full proof fraud proof yana da wuya a yi jabun shi za a yi za a samun jabun misali ka gane a eh, wanda yake the same material ake yi shi suka yi ake wanda ake yin original da shi ake yi amma once ya kasance ba a bi hanyar da ya dace ba aka karbi lasin dan turu wallahi yana ga maka ji bude saboda once lasin na ba a capture shi ba a sashi baya cikin ah, ah, wajen aje bayanai na kasa i ka gane da yake mu city mu ne muke kosoya mu ne muke da muke tattara wannan bayanan to once idan baya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan lasin ba jolin ba ne da masu sauraro a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin shi bakon namu ahmed umar yaldu shugaban hukumar road safety jihar ogun da wakilin mu hassan umar tabuwal da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya towa gai da baba yako makeri yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin saƙon da ku masu kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na farko yau ya fito ne daga yan nazifi Ibrahim Rigal Maram Shagari da Faruku Mahaikarau ga Sokoto suka ce a gaskiya akwai bukatar hukumar zaben Najeriya INEC ta kara ƙoƙari wajen baiwa 'yan ƙasa kwarin gwiwa fitowa rumfunan zaɓe. Saboda mafi yawa idan aka tambaye su waɗanda suke cewa ba za su zaɓen ba. Babban dalilin su shine ba su da tabbacin INEC wajen baiwa wanda ya ci zaɓe zaɓensa. Allah ya sa mu dace amin sun amin. sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce muna kira gwamnan babban bankin najeriya da ya baiwa bankuna damar rabawa jama'a naira dubu ɗari ɗari a kanta maimakon naira dubu ashirin domin mu samu sauƙin wannan matsalar canjin kuɗi ya janyo mana saƙo daga isuhun dila faki sai kuma saƙonmu na gaba ya ce 'yan takarar mukamin siyasa da ke yakin neman zaɓe kada kwaɗayin mukami ya sa idanuwan ku su rufe rufe har ku rinka yi wa jama'a alkawarin da ba za ku iya ba ko da kun hau mulkin da fatan za ku ji sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a da isa baba ali direban j5 garejin mando kaduna to mun gode wanda suka samu dama wanda ba su samu dama ba karanta ba gobe za mu kara dawa da wasu yanzu kuma lokacin da za kama muku labarai amma a takaice. da a takaice ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na china yana shawagi a saman yankin latin america kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irin sa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar amurka sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat reda ya faɗa wata sanarwa ga kafafen yada labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a latin amurka rasha a hukumance ta hada da yankunan ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin rasha a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a yau asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan donetsk da luhansk da kuma yankunan zaporishiya da kherson a ƙarƙashin wata rundunar komanda mai anini uku da ke da mazauni a rostov don faforoma francis ya nemi jajantawa jama'ar ƙasar sudan ta kudu da suka daɗe suna shan ukuba a yayin da ya soma cikakkiyar ranar farko ta ziyarar sa a ƙasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice ta hanyar ƙarfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima. bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani fafaroma ya taɓa kaiwa a jiya juma'a francis zai kwashe tsawon ranar yau asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a kana da kuma 'yan kasar sudan ta kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da kuma sauran tashe-tashe hankula suka tilasta musu barin gidajensu masu shari'a jiya juma'a sun wanke elon musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'ar da ake tuhumar zamba bisa sakonninsa na twitter a shekara ta da ke kirarin karya na cewa ya tanadi kudade domin sai hannayen jarin kamfanin kera motoci masu amfani da lantarki na tesla sakonnin na twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na tesla yayin da su kuma masu hannayen jarin suka gurfanar da musk a gaban kotu suna cewa hamshakin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murkushe masu saka jari da ke kalubalantar kamfanin to masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da muka muku shirin tare da kuma dadi balewa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau musa cedric daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare salamu alaikum